ga watan Fabrairu shekara ta da da ashirin shida, Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin nemar Allah da yardarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka. Masallacin margayi Malam Salo ramma da ke nan Masafin Islah, wadan dutse Nurokin wadan Zariya. jihar kaduna tare najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha ɗaya a wannan shekara kuma shine tafsirin mu na uku a wannan sura mai albarka suratu saffi a jiya mun kwana a aya ta biyar a wannan sura mai albarka yau ma a kanta za mu tashi insha Allah amma gabanin mu ci gaba da tafsirin muna amfani da wannan dama muna yin ta'aziyya da addu'a ta musamman ga ɗaya daga cikin makwabtanmu kuma ɗaya daga cikin ɗaliban wannan gidauniya mai albarka malama mama wacce aka fi saninta da maman mata alhaji murtala mahauci da ke nan kasuwar tudun wada muna makwabtaka da ita allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta a yau bayan dogon jinya da ta yi ta rasu ta bar 'ya'ya guda bakwai muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya haskaka kabarinta Allah ka sa kabarinta ya zama dausayi cikin dausayin aljanna Allah ka bai wa mijinta hakuri. ‘ya'yanta kuma Allah ya musu albarka Allah ya haɗa kawunansu Allah ya azurta su yi ma mahaifiyarsa addu'a har su haɗu da ita idan mutuwa mu ta zo Allah ka samu cika da imani abu na biyu abinda muka jawo hankalin yan uwa a jiya har ila yau muna roƙon a ci gaba da mai da hankali ga addu'a musamman halin da muke ciki a Najeriya musamman arewacin Najeriya da zub da jini da wulakanta mutane da ƙasƙanta mutane da tozarta mutane duk wanda ya azumi idan ya zo buɗe baki ya yi addu'a Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a Najeriya. Kuma duk wanda ya yi azumi ya yi addu'a duk wanda yake da hannu a wannan ta'addancin Allah kai mana maganin shi. Kuma kowa ya yi addu'a Allah ya yi mana canji mafi alkhairi. Waɗannan mutane idan masu shiryuwa ne Allah ka shirya su. idan ba za su shiryu ba Allah ka yi mana maganinsu Allah ka aikata musu abin da kake aikata ma masu ɗabi'a irin tasu ko kuma ya Allah ka kubutar da mu a tsakaninsu salin alim gafarta mana ka sa duka mu yan aljannan alaramma me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا a farkon wannan sura mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin abin da munafukai suka yi ma sallallahu alaihi wasallam munafukai sun zauna cikin sabon annabi suna tambaya wai wani aiki ne Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya saukar da wannan sura sautu saffi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance ta daga farko har ƙarshe to a cikin surar sai Allah ta'ala ya yi maganar jihadi yaƙi don ɗaukar karmar Allah So kuma munafukai da an ce za a tafuta yaƙi to nan kuma za ka gane halinsu ya bayyana ƙarara sai suka noke suka kisa fita a ɗabi'ance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai ji daɗi ba to sai Allah ta'ala yake rarrashin annabinsa dan gatansa yake cewa kwantar da hankalinka ba kanka faro ba an yi ma annabi Musa alaihi salam irin wannan domin annabi Musa shi ma ya umarci mutanensa da su shiga baitul maqdis su yaƙi garin suka yi mishi tsaurin kai suka ce su fa ba za su je ba akwai wasu ƙarfafa a cikin wannan gari da haka annabi Musa ya damu har sai da ya kai ya musu mummunan addu'a da haka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam. idan kai ma ka ce ma al'ummarka su yi yaƙi aka samu munafukai sun kisi to karkai mamaki amma magabacinka haka shine Allah ta'ala yake labarta mana wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ay wa qul ya muhammad hina qala musa yi bani isra'il ka faɗa ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanensa banu Isra'ila ya qaumi ya ku mutane ma lima tusibunani bima uzini me isa kuke min abin da zai cutar da ni wal annakum ta'alamu na ilman yaƙinan anni rasulullah ilaykum alhali kuna da ilimi ne yaƙini ni manzon Allah ne a gare ku wa annahu ya alaykum ta'zimi wa iyalul amri kuma abin da yake wajibi ne a gare ku ku yi min biyayya kuma ku girmama ni to amma duk da haka kuma kun saba mu ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka sani annabi Musa ma an saba mishi bayan an saba mai an cutar da shi cutarwa kala kala hissiyan wa ma'anawiyan babu abinda bai ma annabi Musa na cutarwa ba kowa da ya san irin gwagwarmayar da annabi Musa alaihi salam ya yi da Fir'auna to annabi Musa yana da wata kyakkyawan ƙabi'a, ya tarar da banu Isra'ila ba su da kunya suna yin wanka zindir sarara nabi Musa shi ya ga wannan ɗabi'ar bata dace da masu hankali da masu addini ba sai annabi Musa idan zai yi wanka baya shiga cikin mutane ya wanka zindir sai ya tafi daji sai ya je ya kwaɓa kayan shi a bakin gulbi sai ya yi wanka banin isra'ila sai suka ce wai kun san me yasa baya wanka a cikin mutane suka ce ba mu sani ba sai suka ce gwaiwa gare shi annabi allah wai gwaiwa gare shi annabi musa ya fita cikin su rannan sai annabi musa ya je wanka da ya je wanka ya kwaba kayan shi ya daura akan dutse sai yana yin wanka yana yin wanka ya ƙare zai sanya kaya ya yi haka zai ɗauki kaya kawai sai dutse ya zura a guji da kayan shi ne Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani a daren ma يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما Allah عند الله وجيها الله يا ايها الذين امنوا da kuka yi imani la takunu kallabi ladina adaw Musa kar ku zama irin waɗanda suka cutar da annabi Musa suka kallaba annabi suka ce mishi yana da gwaiwa to wannan kalma akwai cutarwa ce fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi da wannan kazafi da mummunan magana da suka yi mai to ya Allah ya kubutar da shi saboda Allah ta'ala yana so ya kubutar da annabi Musa sai ya ba dutse dama ya gudu daga annabi Musa sai ya gudu dutse dutse yana gudu annabi Musa na yana bin dutse bai biya ta tsayawa ba sai da ya bakin tasha ko bakin kasuwa kai sai da banu Isra'ila suka hangi halittar annabi Musa dan dai Allah ya kubutar da shi wannan abu ya cutar da annabi Musa iya kan cutarwa annabi Musa yana da fushi bi tabi'atul har da ya samu abun duka ya dingi dukan dutsen sai da dutsen yayi bororo sai ka san annabi Musa ya dingi duk abin da zai sa dutse ya bororo karaman magana ce ba karaman magana ba ce aka kai mai da ka kwantar da hankalinka babu sharrin da ba za a yi maka ba babu kazabin da ba za a yi maka ba da aka ku kuma idan ana zagin malaman kwana cutar da su ku yi haka da bakin ku ku toshe kunnen ku babu wanda ba a cutar da shi ba ko a ce maka boka ko a ce maka mahaukaci ko a ce maka dan sihiri ko a ce kana da waiwa babu kalmar da ba a gaya ma ba annabi ba to wani mai da'awa ne zai kubuta ba wanda ya sai kubuta ta haka duk wanda ji an ce malam wane makaryaci ne wane malam wane barawo ne malam wane kaza yake malam da kaza yake sai ka ce to ba kan shi baro ba annabawa ma an musu babu wani ba annabe face yana da yan adawa haka ne alaran ma wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwan min al-mujrimin وكفى بربك هاديا ونصيرا الله يتي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين haka na muka sanya ma kowane ba annabe dan adawa cikin yan iska. shi yasa ka kalli duk mai zagin malamai ka kalle su da kyau mutanen kirki ne ko na banza mafi yawancin masu sukan malamai za ka tarar da cewa ba mutane kirki ba ne wannan bai nuna wai malamai ba su da abin suka ba ku ba da hankalin ku a nan bai nuna malamai ba su da abin suka ba kowane malami ba ka rasa shi da halal da nashi tuntuɓar, li kulli jawadin kabwa kowane ingarman doki yana da nashi tuntuɓar. amma abinda mutane ba su gane ba su malamai ba a mu'amala da su irin mu'amalar jahilai duk wanda Allah ya ɗaukaka kashi ko kuskure ya yi ba ka kuskurantar da shi yadda za ka kuskurantar da jahili wanda bai da daraja kisa annabi ya ce ku aje mutane a daidai matsayinsu abin wani zai yi a daka mai tsawa wani idan ya yi rarrashin shi zai kuna ganewa kuma duka kuskure suka yi to shi yasa malamai suna da daraja domin su magadan annabawa ne to annabawan Allah an cutar da su cikin da suka yi kuce da cutuwa akwai annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce alladhina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa bara'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi da bata mishi suna da suka sai Allah ya ce wa kana wajiha annabi Musa a gurin Allah mai matsayi ne wajih maka ce waje shine wannan in yi magana za a saurare shi yana da kima yana daraja yana da martaba amma duk da haka an cutar da shi an wulakantar da shi shi yasa annabi Musa yana ga cikin ulul azmi annabawa da suka sha wahala sai da malamai suka yi sabani suka ce wai duk duniya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani annabi ne yake bin annabi a daraja wasu malamai suka ce annabi Ibrahim wasu suka ce annabi Musa so da annabi Musa shagogwar mayar ya haɗu da matsaloli shi yasa duk annabawan Allah babu wani ba annabi da aka ba da labarin shi a cikin alkurani kamar annabi Musa babu wani ba annabi da sunan shi ya maimaitu kama annabi Musa shine Allah ya ce ya ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fabarahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha yayi daidai da nan wa yadh qala Musa li ni? ya qaumi lima ni? Don me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhali kun sanni manzon Allah ne zuwa gare ku falamma zagu azagallahu qulubahum yayin da banu isra'ila suka karkace ma gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatansu ai falamma mala qaumu musa anil haqqi amdan minhu lokacin da mutanen annabi musa suka wato karkace ma gaskiya da gangan amalallahu qulubahum anil huda ila dhalal sai Allah ya karkatar da zukatansu daga shiriya sai ya batar da su uqubatan lahum ala zaygihim anil haqq Allah ya musu haka ne dan yi musu uquba saboda sun kauce ma gaskiya ma ta'ammudihim wa ilmihim bihi tare da ganganci da ilimi su banu isra'ila bace wasu da gangan domin ba jahilai bane to idan Allah ya tabbatar da kai ba ka son gaskiya to ba zai barka ka gane gaskiya ba ke sa ar-rasikhuna fil ilmi masu ilimi adda Allah ta'ala ya ba mu labarin su a cikin sotul bakara Kullum addu'a suke suna cewa ya ubangijinmu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا min لدنك ربك ma'abota abota ilimi addu'a suke yi suna cewa rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatanmu ba'da hadaita hadaitana bayan ka riga ka shiryar da mu wa hab lana min rahma Allah kai mana kyautar rahma daga gurinka innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan kyauta Allah ka bamu rahama daga gurinka jama'a musulmi ku yawaita wannan addu'a kar ka dauka ka fahimci addini ka shiryu kaga zuciya da kake ganin ta Allah ta'ala yana jujjuya ta ne tsakanin in yatsunsa wata ran Allah ya tabbatar da kai akan imani wani lokaci ya jarabce ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake addu'a yana cewa Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ya Allah ka juya zuciyata ka tabbatar da ita akan imani to su yahudawa da suka saba ma annabi Musa suka kibin gaskiya sai Allah ya kiyarda su shirya ina fata kun gane Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul nisa'i wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'a Allah ka tsare mana imani jama'a musulmi ita shirya ta Allah ce amma mutum yana iya kama hanyar shirya kuma yana iya sakinta Allah Ta ta'ala yana cewa mun ɗaura ɗan adam kan hanya guda biyu inna hadaynahu as imma shakirar Allah ce, "Ina lalle Musa Allah in ji Allah, hadaina husabila ɗan adam mun ɗaura shi a kan tafarki, in ma sha kiran, ko ya kama hanyar godiya ga Allah wa in ma kafura ko kuma ya kama hanyar kafirce ma Allah. To haka nan shirya take, Allah ya ɗaura hanya guda biyu, ko dai ka kama bin hanyar da za ka zan mutumin kirki ko kuma ka kama hanyar da za ka zan mutumin banza. Yama musulmi mutumin da yake zuwa wurin tafsiri. idan ramadana ya fita yake halartar karatu tsakanin magarba da ishayi, idan za a yi wata lacca ko wani mako ko wani program na addini yana zuwa wace hanya ya kama ta shirya amma mutumin da yake zuwa gidan karuwa ya yi ya je gidan dambe ya je gidan shaye-shaye din da ake badala wannan wace hanya ya kama na mata yanzu wancan da yake zuwa gidajen giya gidajen shaye-shaye gidajen barna ya ce yana son Allah ya shirar da shi idan yana son Allah ya shirar da shi nan zai bi ba nan zai bu ba to shi sa sai Allah ya ce wa mai shaqiqir rasula duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shirya ya fito mishi karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabu wani tafarki ba tafarkin mu'mine mutanen kirki ba nuwallihi ma tawalla Allah ya ce za mu jibinta mishi abin da ya jibinta ka kama hanyar iskanci Allah ya ce za mu raka ka zama dan iska shine nuwallihi shi da ma Allah yana da ka'ida ana inda wanne abdi bi ni ina nan inda bawa na ya zato ni wa ana ma'ahu idza da'ani lokacin da ka roƙi Allah Allah zai amsa maka to da ko mai shaqiqir rasul min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah ya ce ni ma tawalla wa nuslihi jahannama idan kiyama ta tsaye kuma za mu dandana mishi azabar wutar jahannama wa sa'at masira tir a ce kayi rayuwa a Najeriya bakar wahala kuma ka mutu ka shiga wuta to me ka gani abin da ka gani kai ne dan Najeriya abu ɗaya ya dace da kai shine ka ba Allah ka shiga aljanna domin duk abin da ake ce ma more rayuwa baka ma san shi ba ballanta na ka san shi ka ji shi yanzu tsakaninka da Allah yaushe rabbanka da ka kwana bakwai wuta ba da kifta ba a ce yau ka kwana bakwai wuta ba ta gifta ba wallahi akwai wanda tun da koshi ta haife shi ila yau mina haza har ya mutu bai taɓa samun haka kuma je lahira ka shiga wuta akwai wanda tun da koshi ta haifai bai taɓa kwana AC ba kuma a mutu ka shiga wuta akwai wanda tun da koshi ta haifai duk wani abin hawa da ake mallaka bai taɓa mallaka ba wala jaki wala doki wala keke wala mashin wala na kef ballantana mota ko jirgi kuma a mutaka shiga wuta sai eh, sakaran ina ne akwai wanda tun da shi ta haifai ila yau mina haza bai taba yanka kaza ya ci ya cinye ba shi kaɗai. a ce yau kaza tashi ce shi ya ce cinye bai taba cinye kaza ba kuma a mutu ka shiga wuta ai kai asara kai asara hakikanin asara akwai kasashen da za ka je ni na je saudiya na zauna shekara kusan goma sha hudu zuwa sha biyar ba a taba ɗauke wuta ba wallahi ba a taba ɗauke wuta ba to ta yaya ma za a ɗauke wuta don aka ɗauke wuta a saudiya aka yi awa ɗaya ai allah kaɗai sau ɗin za su mutu to ni gida na underground ne can ƙarƙashin ƙasa ma ni gida na yake to ya za ka rayu a ƙarƙashin ƙasa ba wuta zai yi to kai da kake rayuwa famfo wannan famfo ruwan famfo ba ka da shi wanda kasashen duniya duk wanda ya sha famfo kai ba kasashen duniya ba a nan Najeriya akwai wanda in ya sha ruwan famfo sai ya kwanta asibiti Sau da bai taba shan ruwan famfo ba bai taba shan ruwan famfo ba kai ko yau aka kawo ruwan famfo don ba kuke yi da matan unguwa ka ba? kuma a mutu da shiga wuta akwai wanda tun da ƙoshi ta yabe shi bai taba zuwa iyakot ba bai taba ido huɗu da jirgi ba kuma abin da ka shiga wuta aiko lalacewa yayi yawa ya yi wahala ki Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله wa وساءت masira. in dai ka kama hanyar bata to a sauka lafiya a cikin suratul an'am cewa yi wa nuqallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra hmm. wa nadhuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yace waɗanda suka ki bin gaskiya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da idansu duk inda aka zo ana wazi wallahi zuciyarsu za ta karkace ba za su gane ba idan su ba zai ga gaskiya yabo ba me yasa Allah ya musu wannan hukumar kama lam yu'minu bihi awwala marra tun farko da mun ba su yadda ba shi yasa kaga da wannan wazin da ake yi wallahi ana da yi ne dan shi me wazi ya sauke nauyi amma akwai matsayin da in mutun ya kai ko bai bai tuba ba zai ma saurare ka ba ba zai ma taba ganewa ba to shine Allah ta'ala ya ce falamma zagu yayin da suka karkace ma gaskiya a azagallahu ƙulubau sai Allah ya karkatar da zukatansu wannan daman ka'ida ne Aljazahu, min jinsi amal Aljazahu, min jinsi amal karkace to ya Allah zai batar da su me yasa Allah bai shirye da su ba a'a Allah yayi musu ukuba ne gwargwadon laifinsu ba sa son gaskiya sai Allah ya hana su gane gaskiya kana son gaskiya sai Allah ya sa ka gane gaskiya falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdi alqawmal fasikina. Allah madaukakin sarki baya son mutane waɗanda suke fasikai ai wallahu la yuwaffiqu littiba'i haqqi alqawmal ladina atharu alkhuruj an at-ta'a wa asarru ala ma'siyatihi Allah madaukakin sarki baya taba shiryar da mutanen da suka fifita saban Allah akan yi ma Allah da'a wato ina so ku lura da wannan gabar sosai za ka ga ana ta yin wa'azi wani baya ganewa kun san mai laifin shi dogewa akan sabo idan mutum ya zama ya dafa akan sabon Allah ko wa'azi bai mashi amfani ko kayi ko kai ba zai imani ba shi sa za ka ji wani lokaci Allah ya ce wallahu la ya hadil قوم الظالمين والله لا يهدي القوم Allah baya shayar da azzalimai Allah baya shiryar da fasikai ai duk wanda ya gino kan saɓon Allah ya dafu ya ginu ya zauna ya gamsu zunubi ya bi jikin shi ba zai taɓa gyaruwa ba shi sa ka kalli yan siyasa waɗanda aka jarabce su da cin kuɗin haramu mutumin da aka jarabce shi da cin kuɗin haramun ba yanda za a yi wa'azi ya mishi amfani ka ji mutum ya saci kuɗin da hankali ba zai kama ba a najeriya nan ne fa kwana-kwanan nan ma'aikacin gwamnati ake tuhumar shi da ya biya ma 'ya'yan shi kuɗin sakandiri naira biliyan bakwai naira biliyan bakwai wani registration na makaranta wanda na rantse da wanda rayuwa ta take hannun shi biliyan bakwai zai gina jami'a ni ina da biliyan bakwai wallahi zan gina jami'a kuma wannan fa ma'aikacin gwamnati ne to ina samu wannan kudin ko shugaban kasa bai da wannan kudin dai albashi ne shugaban kasa albashin shi ba zai samu biliyan bakwai ba ke wani wazi za ka mai wani wazi za ka mai zuciyar ta riga ta keke ka kalli kidnappers ɗin nan wannan ta'addancin da suke yi da wannan saɓon allah da suke ba za su shiryu ba saboda mutum ne ya taso da jahilci bai iya fatiha ba bai iya sura ba bai iya salatin annabi ba bai iya tahiya ba baya sallah giya yake sha baya azumi bai san darajar Allah ba bai san darajar annabi ba ba yanda za a yi ya karkato shi yasa muke faɗan wannan aikin na yaƙar ta'addanci aiki ne na mudika aiki ne na mudika kowa yana da gudunmuwar da zai bayar malamai masu wazi ku dinga karantarwa ku dinga karantarwa ku dinga karantarwa kuma ku yi haƙuri da kaɗan yau an wayi gani, wasu daga cikin malamai ba duka ba kullum ko wa'azi suna ganin ina za su yi su samu wani abu ina ne za a yi postin ɗin shi ya tafsiri ko ya ja baƙi inda in an gaba tafsiri za a sallame shi kai wa ya gaya maka ana wazi don sallama kuma wane ne zai iya sallaman kan ba Allah ba da ka sai ka ga malami shine wa'azin jiha shine wa'azin ƙasa shine wa'azin duniya ya kara da duniya yana wa'azi amma a unguwarsu bai da ɗalibi mutum biyar bai ya karantar da mutanen unguwarsu fi sa sai ka ga unguwanni suna ta lalacewa yara suna ta shaye-shaye yara suna da ta'addanci wanda ƙa'ida ce ƙur'aniya in Allah ya baka ilimin addini haƙuri za ka yi ka zauna shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce mushi ya fare ma dangin shi wa'azi ne Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ci gaba waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin kai wa'azi ga danginka na kusa da kai da haka malamin zare ya zauna a zare karatu ba Kano zauna a Kano ba katsina tsine je ka katsina bai hana wasu daga cikin ɗaiɗaikun malamai ai postin ɗin su wasu garuruwa wannan baya hana amma kai mai wa'azi ka sani haƙƙin da Allah ya ɗaura maka na farko shine gidanku layinku unguwarku yankinku garinku jiharku ƙasarku ka fara yi a wannan ɓangaren kai iya iyawanka kuma ba da na haka ta ba ka minal almu'min duk wanda ya bi ka ka saukar da kai Aini na yi digiri to sai me da kai digiri ai ni alaran mali to sai ni ai ni na kai muktasar sai ni wannan da yake jahili da kake ganshi jahili inda musulmi ne mai imani ya hakuri ka zauna da shi Allah cewa ya wasbir nafsaka wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha na'am ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله تعالى يتيما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da sauran masu da'awa masu wazi masu tafsirin azumi Allah ya ce wasbir nafsaka ka haƙurar da kanka kai mai wazi ya haƙuri ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi waje wajha da waɗannan bayan Allah talakawan nan da suke bautar Allah safa da mareci Allah ce wala ta'adu aynaka anun turidu zinatul hayatid dunya kar ka dauke kanka gare su kana can kana kwaɗayin duniya za ka mutane suna sha'awar a tura ni Abuja a tura ni Fatawa a tura ni kaza wai in an yi tafsiri an gama wa'azi za a sallame ka Allah ya ce kar ka yi haka mutum nawa ne yake da ilimi ilimin shi ya tumbaba amma unguwarsu kaf babu wanda ya karu da shi ma ya tafi abuja ya tafi lagos ya tafi kaza ya tafi kaza ya tafi kaza yana cikin alhazan birni ka je abuja ka gani inda ake yin tafsirin ba za ka samu rabin rabin rabin waɗannan talakawa da suke taruwa a gaban kan wannan yana bakin fila wannan yana bakin ofa wannan yana chatin wannan yana karanta jarida kai kuma kana tafsiri ka dawo cikin talakawan goku ana gaba karatu sai an gaba ta mana sallame mu su ba ba za su baka kokobo ba wallahi kwaddala ba za su baka ba kai za ma ka sallame su Allah ya ce ka yi haƙuri da su su ne nauyinka na farko kai Allah ya biya ka kai Allah ya biya ka amma kar ka sauraro ne ya biya ka babu mai iya biyan ka Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum kar ka dauke kanka gare su turidu zinatul hayatid dunya kana yin abun duniya Allah ya ce wala tu man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka biya wanda muka rufe zuciyar shi game da ambatan mu wattaba hawahu san rai kawai yake bi yanzu duk tafsirin da ake zuwa ayi Abuja wa ya canza duk wannan ministocin da kake gani ana musu tafsiri duk tsofaffin gwamnonin nan ana musu tafsiri duk tsofaffin shugabannin ƙasar nan ana musu tafsiri amma wallahi kana da yi ba abin da yake shiga kuma kana ɗarɗar karka faɗi wata magana da ran shi zai ɓaci ha ba ai ba yau in nakka ba Allah ya faɗa in sai yana shakkaka to me za ka yi ai ka'ida ce duk wanda ya shimfiɗa hannun shi duk wanda ya miƙa hannu ba zai miƙa kafa ba to yana ga cikin kurakuran da ɗaliban ilimi suke yi ba sa karantar da ƙannansu ba sa karantar da ƴan unguwarsu ba sa karantar da mutanen garinsu cikin matsalolin da masu da'awa suke samu shine malami bai daraja a garinsu ba ka daraja a garinku in kai ne ilam wani zai bakar kunya zai kira sunanka ya zagi ubanka amma idan ka je wani gari sai ga kamar za maka sujjada to ɗabi'ar ɗan adam kuma yana son girmamawa to amma ya haƙuri in ba su girmama ba kawa Allah ya girmama ka da haka dole mu canza uslubi ni in zauna unguwa ta in yi da'awa in Allah ka je lahira sai Allah ya tambaye ni mutanen unguwa na wace gudunmuwa na basu kai ma haka ke ma haka su ma haka saboda waɗannan yaran da kake ganin su time bomb ne Ba ra'anan nan gurin tafsirin mata da muka zo muna maganar aya shaye-shaye zuwa ne gurin masu shaye-shaye na ce a bani darasi an aka gaya mu abu wata kwaya wacce ake ba kawai rabi ya yi suwa a rubuta aka ce malam ka san wane na ce na san shi aka ce yau da uku da rabi ya yi sahur yanzu don girman Allah kana rayuwa a cikin irin waɗannan yaran ina kai ina tsallakewa ka je wani guri ba kai ba tsallakewa ka je wani guri ka tsaya kai musu wa'azi ai ba za su saurare ka ba wai gaya maka wallahi suna saurare na rantse da Allah ana saurare ai ka'ida ne ga duhun zuciya masifa ce wani mai hikima yana cewa 'Kar ka ji tsoron duhun dare ka ji tsoron duhun zuciya domin duhun dare yana gushewa idan alfijir ya keto amma duhun zuciya ba shi da alfijir kun gane wannan? duhun zuciya bai da alfijiri to abinda zai haskaka zuciya wani aiki ne jajajar yadda muke kuka da waɗancan kidnappers ɗin muna fata cikinsu fa babu wata unguwa face akwai wani mara imani babu wata unguwa face akwai mara imani wanda zai iya kisa wanda zai iya fyaɗe wanda zai iya ta'addanci a cikin rababana ba a shiga masallaci a isaka kai ba masallaci ba makabarta ana sata ka je nan ga makabarta nan bayan mu asasar nan makabarta ce ta kai shekara 60 in ka shiga makabarta da signboard ne a jikinta amma yanzu babu ko da an sace kuma ya musulmi suka sace sai ya kyale yaron da zai je kabari ya fizge allon sanarwa ya yi wannan babon ba ne ka je makabartar da mu mutum ne kamili ya zo ya ce akwai bohol guda uku ba sa ba da ruwa a bani izini zan gyara da ranar tsaka ya buɗe bohol ya cire injin ya cire pipe ya tattara yi gaba makabarta nan nan mu'assasa muna da likafani muna rabawa akwai yaron da ba a kwana bakwai sai ya zo ce an yi mutuwa a bashi ne yau ce baban sharar su sun baka har aka gano ƙarya yake yi sai da ne yake kana rayuwa da irin wannan al'ummar ina kai ina wani kwanayin duniya da aka yana ga cikin kurakuran da malamai suke yi masu wa'azi tsallake al'ummarsu ka zauna a cikin al'ummar ka kai musu wa'azi kuma a ɗabi'ance duk malami in yana karatu a garinsu a unguwarsu ba a zama ba za a zauna ba amma in yaje wata ba ba ni gari ba wata unguwa in yaje sai an cika masallaci Ko ka yi haƙuri kai dai ka isar da saƙon aƙalli shekin nauyin da Allah ya daura maka ka sauki kuma wannan kwaɗayin abin duniya ya fita cikin zukatanmu annabawan Allah gaba ɗaya in sun yi wa'azi cewa suke ba ma roƙon ku abin duniya me suke cewa da ramma qul la as'alukum alayhi ajran mawaddata fil qurba akwai wata Ƙulla. أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون تلك النباوة الله سأقص كنن سيواتي كل أسألكم عليه أجرا إبانا ربني عليه وسلم Kulla asali as'alukum alayhi mala bana cewa in kuna gama ku biyan in ajariya Allah ne ke biyan wa'azi Allah ke biyan mai wa'azi shi yasa mai wa'azi in ya dogara ga Allah duk abinda alhazan binni suke zai ba dai riga bace tsumma zaka sa ba dai gidan bacci bane zaka kwanta ba dai abin hawa bane zaka hau. ba dai waya bace zaka rinke to me aka ce kai da kake jiran aljanna don haka duk wanda ya ji tafsirin nan ya ji tsoron Allah ya ɗauki mataki a gidansu ya ɗauki mataki a unguwarsu ya ɗauki mataki a eriyarsa wannan ta'addancin da yake nema ya mamaye Najeriya wallahi tallahi jahilci ne shine kan gaba babu abin da aka yi mana aka zalunce mu kamar jahilci dama abin da ya dan rage mana Shi ne zaman lafiya yawan hana kamfanoni sun kadi. a jihar kaduna allah kaɗai san kamfanonin da muke da su ba jihar kaduna ba zariya nan industrial area ne ka je nan cikaji kamfani nawa ne yanzu babu abin da za ka gani a arewa an fudda shi sai tarkace sai bola duk abin da za ka gani ka kama hanyar Legas. in kaga trailer za ta wuce mataccin motoci kyadi bola datti su aka bar mu arewa amma duk wani abin amfani a ƙasar nan yana kudu an kashe mu a harkar arziki don ilimin da muke tunkawo da shi an kashe babu ilimin addini babu ilimin rayuwa yau ba ka da kuɗi ba za ka yi karatu ba to da haka aiki ne jajajir gwamnati ta yi ‘yan boko su ‘yan arabiya su malaman addini su yi masu sana'a su yi yayye iyaye su yi har a tserato da al'umma amma matukar aka bar yaran nan suna shaye-shaye unguwa suna sace-sace suna ta'addanci suna yin abin da bai kamata ba za ka sha mamaki cikin ramadanin nan akwai da aka kama yana shaye-shaye a cikin masallaci wace da al'umma ce wani a ramadana ka zo kana shaye-shaye a cikin masallaci to yanzu wanda ya shaye-shaye a cikin masallaci me kake tsammanin an je ne? iyaye akwai mas'uliya akan ku malamai akwai mas'uliya akan ku masu kuɗi akwai mas'uliya akan ku Allah ka shirye da mu وإذ قال موسى لقومي يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله با يشريد da mutanen da suka zama fasikai Allah ka da mu me Allah ya ce a gaba wa in qala isa ibn maryam ya جئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wani bangare cikin kisar Annabi Musa alaihi salam sai kuma ya ambaci kisar Annabi Isa alaihi salam da Annabi Musa da Annabi Isa dukkaninsu annabawan banu Isra'ila amma idan kuka lura wani abu za ka ga mafi yawancin ana maganar annabi Musa ba a danganta shi da banu Isra'ila sai a danganta shi da mutanensa. Amma annabi Isa za a yi magana da shi sai a danganta shi da banu Isra'ila. Ba sani ba alaran ko zai iya hararo mana inda Allah ya magana annabi Musa da mutanensa. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله للغيب نعم إن الله قوي عزيز نعم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون نعم ثم قفينا على آتيهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها نعم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم Allah madaukin sarki ya ba mu labarin Annabi Musa alaihi salam da Annabi Isa alaihi salam Annabi Musa shi Allah ta'ala ya saukar wa littafin Attaura. to bayan Annabi Musa an samu ɗansa annabawa a bayan Annabi Musa to duka annabawan da suka biyo bayan annabi Musa sun yi aiki ne da littafin annabi Musa a taura. Annabi Isa shi da ya zo shi ne aka ba shi linjila. Isa idan aka zo ana maganan annabi Isa sai a ce wa Isra Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila. Isa da Maryamu sai ya ce ya ku banu Isra'ila. amma annabi Musa da aka zo mai Allah ya ce ayi da muka fassara wa in qala Musa li qaumi ya qaumi bai ce wa in qala Musa li qaumi ya bani Isra'ila ba sai ya ce wa in qala Musa li qaumi ya qaumi saboda gwagwarmaya sai da annabi Musa ya mallake su baki daya ai dole ma ya mallake su ah, mutanen eh to kawo mana hadarin ma ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إلى هم منها يضحكون نعم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها نعم. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون نعم. وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينفذون ونادى نعم. فرعون نعم. في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون نعم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين فلولا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه نعم إنهم كانوا قوما فاسقين نعم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين نعم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الله يبقى البركة wannan alaramma alaramma akwai alaramma akwai hadarama mu dai abin mu ba hadarama amma wannan alaramma idan kana bibiyar alkur'ani zaka ga in ana magana banu isra'ila sai kaga an fi danganta su ga annabi Musa ga annabi Isa idan ko za ka ji an danganta annabi musa da banu isra'ila to za ga kafin ya ci nasara ne a kansu saboda ya tarar da su fir'auna yana azabtar da su yayi wa'azi Allah ta'ala ya tseratar da banu isra'ila a hannun fir'auna sai suka koma ƙarƙashin kulawar annabi Musa shi yasa zaka ga yana cewa ya ku mutane na ya ku mutane na ya ku mutane na shi ku annabi isa sai ya ce ya bani isra'ila to bayan an gama maganar annabi musa alaihi salam sai allah ya ba mu labarin annabi isa Wai kala isa ibn maryama ka ambata yayin da isa dan maryamu yace يا ya إسرائيل يا Isra'ila. بنو isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni ني Allah ne zuwa gare ku. aiwat kuriya muhammad hina qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah arsalani ilaykum isa dan maryam yace ya ku banu isra'ila ni manzan allah ne allah ya aiko ni gare ku A da gilal ad'ukum na zo in kira ku zuwa ga alheri. wa anahaakum ani sharri in hana ku bin sharri Musaddikan Limamai ne yadayya dayya, at-taurat da annabi isa yazo da linjila ba wai ya ƙaryata attaura ba sai ce na zo ina mai gaskata abin da ya zo kafin ni na attaura kamar yadda Allah ta ya faɗa a cikin ma'ida wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryam wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrah me aka bashi wa ataynahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi فيه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله مدوكين سركي بيان يا تورو النبي موسى عليه السلام دا التوراة يا تفي سيوس النباوة سكذو سنة تأيكي دا التوراة فبان سنقشي sai Allah ya aiko annabi Isa shine Allah ya ce waqafaina ala athari sai muka biyo bayan sun wuce su waɗannan annabawan da suka yi aiki da attaura bi isa ibn maryama da isa dan maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati shi ma annabi isa ya zo yana gaskata abin da ya zo kafin shi na at-taura wa atainahu al-injila Allah ya ce mun bashi linjila fi yuhudan wa nurun a cikin injila akwai shari'a akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati kuma linjila tana gaskata abin da ya zo kafin ita na attaura wa hudan Shirya ce wa mau'izatan akwai wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su da haka annabi Isa ya zo da da injila yana gasgata at-taura to bayan nan ya zo da wata bushara wata bushara ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر Annabi Isa bayan ya yi gaskata a taura kuma sai ya zo yana mai bushara da zuwan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa bin bi Ya zo yana mai bushara da zuwan wani irin katafaran manzo ya ati min annabi Muhammad kenan zai zo bayan tafiyar annabi Isa ismuhu Ahmad sunan shi Ahmad aywa mubashiran lakum bi rasulin yati min badihi ismuhu Ahmad ina mai muku bishara da wani manzo da zai zo bayan tafiya ta inda annabi Isa sunan shi Ahmad ashe Ahmad Muhammad ne duk lokacin da ka samu da ka samu shi Ahmad to daidai yake da ka samu shi wa Muhammad Jubair ibn Mut'im Allah ya kare yadda a gare shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li khamsatu asma'i Annabi ya ce ina da suna biyar Ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadu sunan Annabi ne wa Ahmadu kuma ni ne Ahmadu wa ana al-mahi kuma ni ne mahi zaka yin dariƙa suna sa mai yayan su mahi shine zaka ji bawo shi yana ce mishi wa mahi mahe ai ma'i ne alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra Allah yana shafa kafirci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana al-hashiru kuma ni ne hashiru alladhi yusharu an-nasu ala qadami duka mutane za a tattara su karkashin didadikin annabi Muhammad wa ana al kuma ni ne na karshe bayan annabi babu wani annabi da haka duk waɗannan sunayen annabi ne ke sa a her Allah ya azurta ka da ya'ya babu Muhammadu a ciki da iya iyawanka a cikin ‘ya'yanka ka samu Muhammad ko Ahmad in ba ka samu ba ka sa sahabbai in ba ka samu ba ka sa ba annabi domin shi suna yana da ta'asiri ga mai suna abi musa abu musa al-ashari Allah ya kare yadda gare shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kiran kanshi da sunaye annabi yana cewa ana muhammadu wa ahmadu wa mukaffi wal hashiru wa nabiyyu taubati wa nabiyyu rahmati sallallahu alaihi wasallam shine muhammadu shine ahmadu shine al mukaffi ma'anar al mukaffi al muttabi wato wanda ake bin shi kuma annahu akhirul anbiya'i annabi shine annabin karshe wa nabiyyu tawbati annabin tuba wa nabiyyu rahma kuma annabin rahma da haka annabi isa ya mana bishara da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum bil bayyinati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mu bani isra'ila da hujjoji qalu sai suka ce hadha sihrun mubin ko kuma hadha sahirun mubin a wata qira'a sahirun hamza da isa'i da khalaf suna karanta shi da wa sahir su kuma albaqun suna karanta shi da sihir falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin ai falamma ja'ahum bil mu'jizati al wadiha yayin da annabi da yazo da mu'jizozi karara addallati ala al haqqi wadanda suke nuna annabi annabin gaskiya ne قال المعاندون الكافرون هذا الذي جاءنا sihirin سحر ظاهر masu yin musu kafirai sai suka ce abinda annabi ya zo da shi ai sihiri ne bayyananne kamar yadda suka faɗa cikin suratul tabai wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hada illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu abaa وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر wannan ɗabi'a na kafirai shi ne duk lokacin da aka kawo musu na hujja karara sai su ce sihiri ne bayyananne to Allah ka tsare mu daga yin sihiri ya Allah abin da muka karanta ya zama daidai ka ba mu nada. wanda muka kuskure ka gafarta mana ka mantar da shi a cikin zukata